Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan ga labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Yau ranar Asabar 11 ga watan Yuni shekarar 2022. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. yayin da mamayar rasha da ta yi wa ukraine ya shiga wata na hudu jami'an ukraine sun kara damuwa cewa kasashen yamma na iya fuskantar gajiyar yaƙi suna fargabar cewa rasha za ta iya amfani da wannan damar wajen tirsasa wa ukraine ta sasanta lamarin da shugaban ukraine vladimir zelensky ya bijirewa yana mai cewa ukraine za ta bi ka'idojinta na zaman lafiya gajiyar dai na karuwa mutane suna son wani nau'i na sakamako wanda ke da amfani ga kansu kuma muna son wani sakamako kam in ji shi a halin da ake ciki kuma ana ci gaba da gwabza faɗa tsakanin rasha da ukraine a yau juma'a domin neman iko da birnin sabia donetsk jami'an ukraine sun ƙara yin kira da a ƙara taimaka musu da makamai da suka haɗa da makaman roka da manyan bindigogi daga ƙasashen yamma a ɗaya ɓangaren kuma matsalar ƙarancin abinci na ƙaruwa a duniya sakamakon yakin da ake a ƙasar ukraine a cewar masana inda ake sa ran Afirka za ta fi fuskantar matsala. Manyan kasashen duniya China da Amurka sun ce suna ƙoƙarin daƙile matsalar, amma a lokaci guda suna zargin juna da ta'azzara rikicin. Wata jaridar ƙasar The China Daily ta ɗora alhakin lamarin a wani ɓangare kan Washington, tana mai cewa farashin abinci ya kai ƙoƙoluwar da ba a taɓa gani ba, yayin da fitar da alkamar Rasha da ta Ukraine ke fuskantar cikas a tashar jiragen ruwa da kuma takunkumin da kasashen yamma suka kakaba. A nata bangaren, kasar Amurka ta zargi kasar China da yin katsa London. bayan da shugaban kasar Xi Jinping ya bayyana a farkon wannan shekarar cewa batun samar da abinci a kasar China shine abin da ya fi ɗaukar hankali. Kuma ya buƙaci manoma da su ƙara yawan noma domin tabbatar da ƙasar da tafi yawan al'umma a duniya ta dogara da kanta. Yaƙi da hauhawar farashin kayayyaki ya sa 'yan zimbabwe na kirga yatsunsu na kafa yayin da suke fafutukar sayan abinci ga iyalansu wata jita-jita ta yanar gizo da ta ɓarke a ƙasar cewa mutane masu tsananin bukata suna sayar da yatsunsu a biya su kuɗi rahoton na ƙarya ya yaɗu sosai har mataimakin ministan ya labaran ƙasar faradza ya ziyarci masu sayar da kayayyaki akan tituna a tsakiyar birnin harare a farkon wannan watan don karyata wannan jita-jita ɗaya bayan ɗaya 'yan kasuwar sun cire takalman su domin nuna cewa suna da yatsunsu goma baki ɗaya yayin da kafafen yaɗa labarai na ƙasar zimbabwe suka naɗi binciken ta hoton bidiyo faradza ya bayyana labarin sayar da yatsun ƙafa a matsayin ƙarya kamar yadda masu binciken gaskiya na cikin gida da na waje suka yi daga bayan 'yan sanda sun kama wani mai sayar da kaya a bakin titi wanda a yanzu ke fuskantar tara ko ɗaurin watanni shida a gidan yari bisa zargensa da laifin fara labarin labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban amurka joe biden ya ce gwamnatinsa na yin duk mai yiwuwa wajen ganin an shawo kan hawa farashin kayayyaki yana mai ɗora alhakin tashin farashin man fetur da kamfanonin sufurin jiragen ruwa yayin da sabbin bayanai suka nuna farashin kayayyakin masarufi ya kai ƙoƙoluwa har ta shekaru hudu yayin wani jawabi a tashar jiragen ruwa ta los angeles a jiya juma'a biden ya ce da gangan kamfanonin mai ba sa ƙara yawan haƙowa don ya ci gaba da tsada ya ce kamfanonin mai suna da izinin haƙar mai har dubu tara ba kuma sa haƙowa me yasa ba sa haƙowa shugaban ya ba da amsa da cewa saboda suna samun kuɗi idan ba su fitar da mai ba shugaba biden ya kuma soki kamfanonin man da ke kashe biliyoyin daloli domin sake sayan hannayen jarin kamfanoninsu ya kuma ce kamata ya a saka musu haraji. Daga ƙarshe je juma'a wani babban jami'i ya ce ana sa ran fadar White House za ta ba da sanarwa a hukumanci cewa za ta janye ta na cewa matafiya sai sun ba da gwajin coronavirus a cikin sa'o'i 24 da shiga Amurka. Jami'in wanda ya magana akan yanayin sake sunansa kafin a sanar a hukumanci. ya ce cibiyar daƙila cututtuka ta amurka cdc ta amince da matakin bayan da ta yanke shawarar cewa ba a buƙatar hakan bisa kimiyya da bayanai za a ɗage matakin ne daga tsakar ranar lahadi idan allah ya kai mu hukumar ta cdc ta ce za ta sake nazarin shawarar ta a cikin kwanaki casa'in kuma idan jami'ai suka yanke shawarar cewa suna buƙatar dawo da dokar idan akwai buƙata za su yi hakan Matakin na ɗaya daga cikin takunkumin daƙile yaduwar coronavirus na gwamnatin tarayya har yanzu yana nan. Jami'an masana'antar tafiye-tafiye da sufuri sun kwashe tsawon watanni suna matsawa fadar White House lamba kan ta ɗaya matakin. Suna masu cewa hakan na daƙile harkokin yawon buɗe ido na ƙasa da ƙasa. Matakin ya kasance tun watan Janairun shekarar 2021. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Allah sarki. Sarki. Wanda yau mutum da alayyayen jaki. Jaki. Wakar shiri na shirya zan rero. Rero. Wanda yake saka ku murna ku yi shauki. Shauki. Shi ne shirin da ke sauke hawan jini. Hawan jini. Kamar ya huce BOA radio suke. Ba wurin nishaɗi.

Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na gwamma an tashi lafiya? Lafiya kalau alheri ya wurin naku. Lafiya lau ga muna ana ta zabga ruwa. Mm, haka. <laughs> ga ruwa ga ruwa amma ba sanyi an yi rana ne ban ruwa ne ban ruwan fulawa ne ban ruwa na ce to eh. gashi kuma na yi da shi ah. fulawa na ce ana buƙatar ruwa da an yi rana sai ta ne kamar an shekara ba a yi ruwa ba malam mm, yanzu ruwan ne ruwan ne gashi ana yi kuma amma ba sanyi haka sosai Haka, to baba kamar yadda muka saba yau kana jin an rangada mana wakan a bar ya huce malam Waka, ai malam, <laughs> ai mansar ba dama. Ah, Basir ba da ba da kokari. Almansur ke da da wakasa a wannan waka ta a bari ya huce hmm. masha Allah mun gode. So hmm. baba bare da muka saba bari mu bude wannan babi da eh. a ah, sada zumunci bari mu faro a gida ai baba kasan kasan dai sabon mai gida hmm. Khalil ya zama tsohon zuma. Eh kware kuwa ai shi yanzu an daina yayin shi. <laughs> Ya hana gaida Hashim. Mm. Eh gaisuwar fata alheri da taya yi ga Sarfilu da Zainab mm. domin karuwa da aka samu ba. Kwarai kuwa dan makwaya. An kara mm. samun tsoho. Haka ne eh, gaskiya. <laughs> wala eh, <laughs> hashim ba Allah raya hashim shi kuma kamar da nace kalil mm. na bar wa kakacen gida na bar mata wannan mijin ni na samu shi ko dan tsabar kishi kaga har Najeriya kuma da ba kalil ba ce ba ne iya ba zanen sallah mm. <laughs> To Sarfilu mm. da Zainab Allah ya raya Hashim. Amin suma amin amin ya ɗayyaba. Allah ya ɗayyaba. Amin sun amin. Amin. To bari kuma mu mika gaisuwa fata alheri da taya murna baba shi babban jami'in ofishin jakadanci babban jami'in shige da fici na ofishin jakadancin Najeriya a nan Amurka. Masha Allah. Amiru Abdulmajid. Haka. Shi ne ya samu ƙarin girma dama yana mataimakin kwantarola. Mm. shige da fice yanzu ya samu matsayin kwantarola. Madalla to Allah ta yi Allah mm. mutumin kirki Allah Allah ƙara ɗaukaka. Allah ta shi Allah kuma ya sa gama da jama'a lafiya. Ne kullum. Amin. <laughs> Yana taimakawa 'yan Najeriya kware kware a ofishin jakadancin nan. Allah akbar. Ana yabawa kwarai to Allah ya kara ɗaukaka. Amin sun amin. ba ni kuma da wannan waka bari ni kuma in mika gaisuwa ta alheri da karramawa ga mahaifiyata kakaka wadda ta cika shekaru 87 masha Allah a ranar litinin a'a ba mu mun yi ba mu mun yi happy birthday to eh, you ba kaka Allah ya kara tsawon rai da nisan kwana eh, eh, su Hadiza suna ce Allah ba mu danshin sai godiya muna godiya kwarai da gaske To muna kuma mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga iyalan Alhaji Hassan Dabo Galadiman hakimin Bula da na Dr. Usaini Mohammed wato tsohon HEO na karamar hukumar ta fawa balewa waɗanda za a ɗaura auren 'ya'yansu Abubakar Hassan Dabol Allah ya sa haka ne Dabol mm. da Khadija Hussaini Muhammad yau dinnan Asabar da karfe goma sha ɗaya na safe a unguwar tura bayan fadar sarkin bauchi to allah ya sa an yi adace allah ya bada da zaman lafiya da haƙurin zaman tare da kuma albarka a aure amin sun amin ta sai kuma gaisuwar taya murna zuwa ga iyalan gidan alhaji adamu kuta a unguwar nima da ke akira na ɗaurin auren ɗansu farid da amaryarsa aisha wanda aka riga aka ɗaura a makon da ya gabata to allah ba da zaman lafiya da a ɗayi ba magajiyar kwatakwalawa a birnin new york hajiya ummi ta ce a madadin iyalan gidan alhaji adamu kuta tana gode wa duk jama'a da suka taya su murna na daurin auren wadda suka halarta da waɗanda ma ba samu dama sun halarta ba allah ba da lada To sai kuma gaisuwar ta'aziyya zuwa ga sarkin zangon kumasi mai martaba Sultan Umar Faruk Sa'id da Alhaji Musa na Aburwa da Baba Ali Ladan da Alhaji Falalu na rasuwar Hajiya Muniratu matan Alhaji Ladan Ciro man sarkin zango marigayi wanda aka yi addu'ar kwana arba'inta a birnin Kumasi marigayiya tana zama mahaifiyar alhaji aminu sunais wanda ke yi wa jama'a gaisuwar ban gajiya da suka taya su allah ba da lada su kuma da suka rasu allah ji kansu mu kuma kyautata namu baya amin su mamin to baba bari kuma mu kara komawa har yanzu muna da yau kaga makon da ya shige mm. aka daga mana kafa to yau dai akwai auren wanda ke jiran gangar biki mm. domin a je a mm. sheke a yato kware eh, kuwa masu wanke ciki kuma sai su dauda mara yawwa sai kuma gaisuwar fata alheri da taya murna ga alhaji muhammad shatima yusuf biyu da kuma iyalan marigayi alhaji nuhu faki da alhaji tinau ikara waɗanda mm. za a ɗaura auren 'ya'yansu asp yusuf abdullahi m da amaryarsa rufaida kabir a nuhu faki za a ɗaura wannan auren ne yau dinnan da karfe ɗaya da rabi na rana a gidan marigayi alhaji tinau ikara da ke lamba 76 unguwar malamai tudun guda zaria to su ma allah ya sa an yi a dace allah ba da lafiya da haƙurin zaman tare amin amin sai kuma sada zumunci baba. Hmm. A gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga Malam Yusuf Ladan na gidan rediyon Prestige FM Mina da barista Abdulmalik Sarkin Dajin Mina jihar Niger sai Alhaji Lawali Shukura Bread Kwantagora wanda yake fama da rashin lafiya Allah ya kara mashi lafiya. Da Alhaji Abdulkadir Shehu na Funtuwa Mina. sai alhaji abubakar dan usma sarkin bakin kwantagira allah ya sa haka ne da sani muhammad sani mina da kabiru abubakar mina sai hajara mustapha batsari kwantagora da salamatu mustapha batsari da khadijatu ibrahim da bashir lawal zakka na gidan rediyon landmark fm kwantagora sai yusuf mustapha batsari na gidan rediyon landmark FM Kwantagora dukansu muna musu fata alheri da fatar an tashi lafiya. Amin sun amin. To a nan kuma akwai gaisuwar a bar huce da ta fito daga Aliko Auta kafinta Yalwa gindin akwati barikin ladi jihar Filato. Ya ce ku maika gaisuwa na zuwa ga Malam Sani mai lange-lange ya wuri da Bashir Tela lafiyan bari-bari da Ibrahim Musa wada barikin ladi. Sai kuma Hussein Dangote karasuwa jihar Yobe. da malam yahaya mai nama kura da musa bala kafinta kura da alhaji kabiru pro tare da matansa fasuma da sha'awa a gindin akwati da umar garu da matan shi hawa a gindin akwati sai kuma sani cid makole da jt love jikan duna da kuma mamman zahatu mai kifi a yalwa sai kuma maman murja mai masa a yalwa da safinatu alhassan ɗantata nnpc jos depot. akwai kuma gaisuwar abar yahuce ya huce da take cewa assalamu alaikum ina gaida malam sha'aibu zamfarari da malam usman dan da malam musa gajere da kawu buba da alhaji murtala mai tireda da uwar gidan malam usaini da umar khairi baffa haruna bajoga da malam muhammad ba hausa mai kankana a kasuwar bajoga daga cindo kwasa mai kaji unguwar sangaru bajoga na baffa haruna da fatan sun tashi lafiya To amin suma amin. Baba kullum muna cewa komi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da ka bari mu dire da waɗannan jerin sunayen da suke hannuwana. na hmm. da farko gaisuwa ce ta sada zumunci daga haruna muhammad katsina shugaban ƙungiyar muryar jama'a wadda ke gaida um, uh, masu gabatar da shirin muna amsawa hmm. da alhaji shafi'u ma dawaki inono da injiniya alhaji bilyaminu muhammad albaba permanent sakatare a ma'aikatar ayyuka ta jihar katsina da alhaji ɗahiru barau mangal katsina da usman manika mai ruwa road funtuwa sai fa'ilu ɗan ladi mahuta da honorable bello bello da mari Allah ya sa da marin nan haka ne da kuma Malam Bala Mika birnin Gwari. Sai kuma gaisuwa da ta fito daga hannun Husaina mata Alhaji Umar Foreva. gashuwa da take gaishe mu baba muna amsawa. Muna amsawa. Da Zainab Mohammed Abubakar tana kuma gaida Amina matar Adam A. Adam da Hajiya Laraba mai fura Fataskum. da Aisha mata Useni Dangote Karasuwa da Sadiya Isa mai kati gashuwa da matan Alhaji Sidi mai sai da kayan inji lista bakin tashar mota gashuwa ke kokin ko birge ni gaskiya ita ma mata ta gaida zalla da eh, fatan an tashi da eh. lafiya <laughs> sai kuma gaisuwar sakon sada zumunci daga jafaru wada bawashi kakakin kungiyar muryar jama'a wanda yake gaida shugaban kungiyar muryar jama'a alhaji haruna muhammad katsina da usman manika mai ruwa rufuntuwa da aminu isa riga da muhammad sani iliya sakataren muryar jama'a da rabi'u mai gari sabuwar kasuwa katsina da usman sani audi katsina da wato jami'in shirye-shiryen wannan kungiya da sanusi hashim aban sultana Tau da fatar an tashi lafiya Listen. juna zama na roƙon amana da masalaha da juna da soyayya da juna dangi mu fahimci juna mu ɗau ilimi mu zauna mu yi amfani kununa a aikace na a ba kyawa ba kiyana. baba yau labarin da zan baka. Mm. Labari ne kusan sai ce kacici kacici. To. Wato kacici kacici ne a cikin mutanen nan guda uku baba wane ne ya fi dauriya? To bari. Wane ne Haka ne ta zo mu gida ta. Wai waɗansu mutane ne guda uku baba. Mm-hmm. Wai eh, dukansu dai sirikai ne. Ka san kunyar sirikai eh, ne. Kwarai kwa. Yawwa. ba dai irin ta birni ba ta eh, zamani <laughs> mm. ba ta amaran zamani ba gaskiya angunan zamani mm. to na farko baba ya je gidan sirikarsa to to da ya je yana zuwa sai ya tara cewan ah, ita mama matar shi nan ta kwashe tuwo mm. ka san ai aka tuwo abin nan sai a kwashi shi a yafa musu ruwa ba eh, eh haka haka yana isa ta kwashe tuwo ta fitar da garwashin wuta kenan tana shirin kashewa eh. sai wannan shirikin ya shigo to to da zuwansa sai ya tsuguna suna gaisawa ashe ya ya kasan za a shirya takalmi ba a shigo gida. Eh eh haka dan. Ashe durkusa wannan da yayi ya tsuguna ne a kan a kan wutar <laughs> garwakin wutar. Yawwa to saboda tsaba kunya ya kasa nuna cewa yana yana fama da azaba. Eh yana jin zabi yana shan kuna. Yana zaune akan kafafuncin nan har kafafun nan suka kashe wutan. Kai kai kai kai. Wutar garwashin nan ta mutu. To na farko kenan baba. To. sai mm. <laughs> shi kuma na biyu mm. a shi ba da zirkarsa suka shiga mota za su tafiya motar safa eh. ashe da suka shiga motar nan ya sa hannun shi a bakin kofa ka san irin yadda ake aka saka dan kafa din nan eh, eh eh eh haka sai karan mota ya ja mota ya rufe da hannun shi mm. ka san yadda yadda kamar ranka zai fita irin wannan wannan komin girman mutum sai ya ce wayo yawwa to sabini da tsaba kunya baba saboda shi da sarki ne aka datsa hannun shi dan hannu yana ta zuba jini amma ya kasa mm, saboda yana jin kunya ya kasa yin ihu yana jin kunya sirika to na biyu na biyu ke da na baba mm. to sai kuma na ukun su eh. na ukun shi shi kuma ya tafi gaisuwa to a wurin shi ma a sirikarsa mm. ashe da ya tsuguna zai gaisuwan nan kunama ta shiga wandon shi bai sani ba kai kai yana tsugula baba yana gaisawa kuna ba ta rika gasa mishi harbi mm. tana ta gasa mishi harbi amma ya kasa nuna damuwa saboda tsabar yana gaban sirika kada ya motsa <laughs> a gidan sirikai to baba a <laughs> cikin mutanen na uku da wanda ya zauna ya tsuguna da kafafun a garwashin mm. wuta har kafafun nan suka gwale suka kashe wutan nan mm. da wanda aka je aka rufe mota hannun shi aka rufe mishi a mota ga yadda ta jini mm. cewa in mm, babale da kuma wannan da kunama ta samu shi <laughs> harbe a cikin wando saboda yana gaban su da kai baya iya ihu a cikin su na ganin ka wane da ya fi juriya wato kafin da farko kafin in ji sauran binnan nasu na ce kai duk abin da ya shafi wuta. abu ne eh. mai wahalan gaske ah. amma wannan guda biyun kuma da suka zo gaskiya ah, <laughs> kai kai kai kai kai kwanan duk sun yi kokari to za hmm. mu wannan kacici kacicin a dandalin mu da facebook kisan wannan magana ya bar na tuna da abin da ba za mu kenan za mu kakkaranta amsoshin da muka samu waje haka ra'ayoyin mutane da kuma dalilansu na wannan zabi kisa wannan maganan ta bar na tuna da wani labari da aka taɓa bani wani shi da ya je eh. gidan sirkaninsa bacci dai ya kama ya yi wurin aka ba shi ɗaki aka shirya mai wuri ya yi bacci to amma gaskiya bai so haka ba to dalilai ne masu ƙarfi da suka shafi harkar tsaro ya sa eh. ya saura ya bacci a wurin. garin ya garin ya she tsola fitsari kin san ashe yana da wannan lalura ba a sani ba eh. ya rasa yadda zai yi ne yanzu dai ba yadda zai iya dauko ya ce zai wanke ko da abin nan sai kawai ya fito ya samu sirkarsa ya ce ai mafarki ya yi wato kwanan nan mafarkin da yake ba kyau zaki ya biyo shi ya samu wani gida da ya hau sama saman bene zakin ya iya biyo shi wurin kuma ga ƙasa ya duba ƙasa ba zai iya tuma ba ga zaki ya eh. tunkaro sai zaki ya tumo masa to shi ne yake tambayan abin nan yara ya ce da ku ne ya za ku yi suka ce ai wannan ai hakkashi mutum sai yayi a kwance ce a ah, to ni na ko ya zo da sauki don fitsari na zuba shi sa ni na <laughs> shi da ki fitsari ya zuwa ba ba ba ba ba kaji bane ya kai kara kanshi eh eh ya kai kara kanshi <laughs> to da ka malama Julu na daga da hannu sabili da ka tilas mu ja burki nan yanzu a madadin Baba ya ko makeri. Alheri yake muku fata alheri da ko fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. a duniyar ga ma akwai Fadi. fadi Mana so yi shi cikin daɗi. Daɗi. Dabbobi ma na san daɗi. ke taro. Cikin safari Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita ɗari da da 200.5 baya ga haka a ko da yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta facebook da twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar imel a sashen Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni. Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.